اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan karatu namu a cikin littafin kitabu at-tajid jami' lil usuli fi ar rasul sallallahu alaihi wasallam a yau wato wannan larba a yau wannan larba wato biyu daidai ga watan daya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da shidda da arba'in da takwas daidai wannan wata ne wanda aka son wato a yawaita azumi ciki ne shi wannan wata wata na wanda aka son a yawaita azumi ciki ne bayan azumin ramadana babu watan da ɗauka azumi ne ciki yake azumi ciki ne yake da lada kamar wanga wata bayan watan ramadana ya ɗara kowane wata lada ga azumi saboda haka ɗan makaranta kada a wasa kowa shi abin da yaka iyawa kowa ya motsa shi abin da kai iyawa da mu da kowa Allah shi hada mu aljanna in kiyama ta yi babin mu yanzu asharika wal wakala wato abin nan tarayya ku yi tarayya ku noma ku haɗa ƙarfi ku noma ko ku haɗa kuɗi wanga ya kawo dubu goma wanga ya kawo goma wancan ya kawo goma a haɗa wata sana'a wadda aka a samu abinci da ita shi aka ce masharika kamar tarayya don kamar kanwani haka da wakala wakilta mutum ka wakilta wani don ya tahi da sunanka ka ba shi kuɗi ya yi maka sana'a kana nan kana wani aiki shi ko yana ce ne maka wannan aiki to duk waɗanga abubuwa na da sun ka halitta su ababe mayo an abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kal abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala qala Allah ta'ala haƙiƙa Allah madaukin sarki ya ce ana salisu sharikai ne ni ne na ukun mutane guda biyu da sun kai tarayya ga wani aiki na alheri malam ya kun ma sahibahu in dai ɗayan su bai ci amanar aboki ne ba muddin suna nan babu cin amana to su biyu suke ni an na uku in ji Allah subhanahu wata'ala wai za kanahu amma in aboki ya ci amana aboki to Allah ya ce kharashtu min bainihima na haita daga tsakaninsu don ni ba ni zama tsakanin maciya amana wani hadisi rawahu abu dawud da sanadin sahihi wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaybara al annabi da an kai yakin khaybara an ka samu ganima cikin ganima akwai gonaki to yana da gona haibara to sai ya ɗauki gona ta haibara ya bashe ta ga al-yahuda yahudawan haibara an yi amaluwa su yi aiki cikinta su ne wakilai nai wa ya uwa su yi shibka su yi nomanta walahun shaɗar ma ya kharuji min su adda rabin abin da zai yi hito ciki wato duk abin da an ka samu an raba bisa su ɗauki rabi shi ya ɗauki rabi kun ga wannan sharika ta halitta wato wannan sharika sharika ce wadda ta halitta a da gonaka ka ba wani ya yi noma shi adda taki shi adda komi ya gyara in ya yi noma ya kai kaka bisa ga shiraɗin da kun kai in raba biyu kun kai alkawari za a yi to sai a raba ya ɗauki rabi ka ɗauki rabi in kuma kasa uku an ka ce a yi ka ɗauki biyu ya ɗauki guda duk da yawa da kun kai ya yadda ka yadda to shi kenan abin nan sharika ta inganta rawahul arba'a wa qala ibnu mas'ud kun ga kamar yanzu dori mu mutanen na oki ba su razai ta musu nisa mutanen oki sai suna ba mutanen razai gonakin su na razai suna noma in kaka ta yi sai a raba a kawo musu Do ya ka suke ban sani ba don mahiya da tijawan da na iske suna yi haka nan mai yawan su sun ƙari ban sani ba ɗayan nan sani ko sun sai da gonakin ban sani ba. amma dai haka ake yi wannan tarayya da sunna ta yadda da ita haka suke yi wa gala ibn masaudi ibn masaudi ya ce isharaktu ana wa amaru wa sa'd dan masaudi ya ce da ni da amaru da sa'adu mun haɗa kai mun kai tarayya ga mu. fima abin na fima nasibu ma badarin da dukiyar da mun ka samu ranar yakin badar sai mun ka hada muka kan mu uku <clears throat> qala fa jaa sa'dun bi asiraini sa'd ya zo da bayi guda biyu walam aji'i ana wa ammarun bi shay'in mu wa mazo da wani abu da ni da ammaru ba mazo da wani abu ba wato sai an kai haɗin ƙari shi dai shi addabawa rawahu abu dawuda wan nasa'i wa nabi huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce wakala ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sha'anin wakilci ko abu huraira ya ce manzo Allah ya sani in zama wakili ne bi hibzi zakati ramadana da tsarewar zakar ramadana kono wanda aka yi so ga azumin ramadana kusan in ba ga in akwai hukuma ana iya hidda shi kamin sahih sallah sai ana kai ga hukuma hukuma na tarawa sai sahiyar sallah sai a raba to wannan da aka tara kamin sahiyar sallah ta yi a raba sai manzo Allah ya ba Abu Huraira hukuma yace hake kun ga wakilci kenan kai ma yanzu aikin da ya shahe ka kana ya samu wani ka cewa ne ta waya ka te kai mai aiki kaza to wannan shi ake ce ma wakilci wa anhu radiyallahu anhu daga shi malam Abu Huraira dai Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'mala rajulan ala khaybara lalle annabi ya sa wani mutum ya yi mai aiki gona khaybar ya wakilta shi to da zai dawo gida madina shi mutumin sai ya zo da dabino waje a hun bitamrin janibin sai ya zo musu da wani dabino da aka ce majanib dabino ne mai ɗan karen daɗi wakala sai manzo Allah ya ce mai a kullu tamr haka hakaza duk da dinon haibara haka yake janibuna faƙala sai ya ce a to ina ka samu abin nan janibu faƙala sai ya ce ina lana a kuzu sa'a min haza bisa aini shi wanga janibu da ka gani in mun ka ba da sa'i biyu sai a ba mu sa'i guda na shi wasa aini bisa talata in mun ka ba da sa'i uku kuma wani bi na dabinon mu sai a ba mu wanga sa'i biyu kajiwa da an kai na samu wanga dabino riba ni yo na kawo maka shi wakala sai annabi ya ce daga yau la ta farka ka saki shi dabinon ka dabino na nashi dabino mai janibu shi ma dabino na illa nashi ya yi naka daraja amma dai babu bambanci tsakanin dabino da dabino amma na janibu ya yi daraja ko yanzu ka ce madina janibu ya haidar daraja don shi na manyan manyan nan mai ɗan karen dada nan kama an samu sura to kun ga yana daraja farashi ne ba ɗaya yake da ɗan tsini tsinin nan ba don ɗan tsini tsinin nan sai ka sai faraji ba ka sai shi kilo riyal goma sha wani abu amma wancan manyan manyan nan ka sai shi kilo riyal arba'in kun ga ba ɗaya suke ba to annabi ya ce daga yau kakka saki bi'il jama'a bid dirahim ka sai da dabinon ka duka ka sai suwa a baka kuɗi dirhamomi shi dabinon naka wanda kaka bada sa'i biyu a baka gudawa to te sa naka din nan ka suwa ka sai suwa bid dirahim da dirhamomi ka an shi kuɗi sun ma'ibta bid dirahim janiba sannan ka toka iske mai janibu ka sayi da kuɗinka haka ake yi amma baka bada da dabino duk kuma abu gudana ka ba su wa guda a baka biyu ka ba da biyu a baka guda ko alama duk kima su guda ga shari'a amma da yake mutane sun yi son janibu sai ka sai da naka ka anshi kuɗinka ga hannu ka ɗibi kuɗinka sau janibu shikenan babu riba ƙungiyar da ake yi babu riba eh Eh, yana yiwa shi ne zaƙi dai gare shi manya-manya na zaƙi gare in ma ba kasan zaƙi ba ka ci ne don zaƙi na ya yawa ko ɗanye na zaƙi gare shi ƙwarai kamar an samu sakari an aliyu radiyallahu hukala a mara ni rasulullah sallallahu alaihi wasala an a ta sadaka manzon Allah ya bani umarni in yi mai sadaka be jalali albudun da wa sunan a wani kyalle da aka azawa bisa raƙumma a raƙumma annabi Allah allati nihirat wadda aka soke wa ha, kuma da ta yace ya wakilta ni in yi sadaka da su annabi ya yi hadaya ne da ya je aikin hajji yabba aliyu ibn abi dalib wakilci ya yi unhwani da damar da aka ba shi ya yi sadaka da jalalud da al-junud fi sadaka Tun ga wannan duka ya tabbatar da wakilci ana iya wakilta mutum ka ce na wakilta ka yi min kaza rawahu salasa rawahu salasa rawahu salasa al-bukhari bukhari ya rawaito hadisan nan guda uku wa qala jabir radiyallahu anhu aradtu al-khuruj ila khaybar jabiru Babban abokina na maza Allah ya ce na yi niyyar zan je haibara fa a tetan nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi in yi ban kwana da shi fa sallamtu alaihi ni sallama gare wato eh, ban kwana zan na haibara can na kuma gonan nan tashi take sai mun kai ban kwana mun kai ban kwana da shi wa qultu lahu sai ni ce mai inni aradtu al-khuruj ila haibara ni ina son in hita zuwa Kaibara. wa kala sai annabi ya ce min to idza ataita wakili in ka ta inda wakili na kun ga hadisi ya tabbatar da wakilci in ka ta ga wakili na wanda shi a ce yana hake gona don kahire ba a ba su amana wal kafiruna hum zalimun suna noma amma dole sai annabi ya sa wakili mai kulawa to in ka tai fa khudh minhu 15 kan ka ce na ba na ci ya baka buhu goma sha biyar kyauta annabi babban manomi na kowa ka kyauta da buhu goma sha biyar lokaci guda manomi na don kun gani babban manomi nake amma kun gani ban kyauta da buhu goma sha biyar amma ku ba ku noma ko? Allah ya gafarta mana yace fa in ibtaga gaminka ayatan in yan nemi ka bashi aya wato ka bashi sheda wada yadaka alatar tarqwatihi in yace sai ka bashi sheda tunda ya san ka shi wakilin yace bai baka buhu goma sha biyar sai ka kawo sheda dauki hannunka a zaga makogoron gana shi ka makoye shi ka ce na ce ya baka in yace bai bai dauki hannun naka a zaga makogoronka makurimin shi da can sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba da a sayan da wakila an bu goma sha biyar in bai ba su ba a makuri shi rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa an urwa albariki radiyallahu anhu urwa albariki ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam dawo dinara lalle annabi ya ba shi dinari ya ta urwa albariki dan kasuwa na kuma ƙwararren dan kasuwa na manzo Allah na son ya koyi sana'a sai bi da urwa albariki ya kawo dinari guda ya bashi ya shari bihi udhiyatan yace yace so mai dabba da zai layya a mai yiwa cikin lokacin da Allah ya ce wa waje daga a'ilan ya same ka matsaloci mai yiwa cikin wannan lokaci na ya ba shi dinari guda ya sau mai akwaya aushatan wato odiyatan aushatan fashara shafe ne sai ya ce sai akwaya guda biyu shi ya kware ya iya kasuwancin sai ya sau akwaya guda biyu da dinari guda da aka ce ya sau rago guda da shi wajen ƙwarewa ta da iya kasuwanci ne sai ya saura gobe wa ba a wa ma bi dinarin ya taho kasuwa sai sai da rago guda dinari guda dinarin ne da annabi ya bashi sai ya taho mai abin na rago guda biyu ya sai da guda dinari guda ya taho ma annabi da dinari nai wa atahu bishatin wa dinarin ya kama annabi rago guda kuma ya bashi dinari ga dinarin ka guda kuma ga ragon ka manzo Allah ya ce kaka an kai ya ce sana'a ce ya sau guda biyu dinari guda ya ce ya samu mai tsaye sai so a mai guda dinari guda gudan ko ya kawo ma abinka annabi ya ji daɗi fada alahu bil baraka annabi ya mai addu'a Allah shi mai albarka fi bai'ihi ga kasuwanci kun gani ashe in dai babu babu nihin yaudara in ka abin naira guda babu da hika sai sai naira biyu ba laihi na in dai babu nahi yaudara mutumin nan fakana lawu shara turaban ya kasance da zai sai turɗa. ƙasa wagga ya to ya ce a kawo mai mangala kaza na ƙasa larabe hafihi wallahi da ya shiri ba ciki za ka je kowa na ta son ƙasar saboda mai gida ya mai addu'a to kun ga yadda ake kasuwanci amma mu yanzu in kana babba kana malamin mutane kai suka kokari su halaka ga ce ba alagawa ta mala ai ku kayan naira goma goma na hamara da ya shigo alagawa ta mala ai a bada sha biyu babu komi ai tun da kaina babu komi a bada sha biyu ai ga ta mala tun da kaina a bada sha biyu shi yasa in kana malami kakkace sayan kaya da kanka aika irin sai sau ma ya yi arha abu jiyar na allah rama kawara ya ce malam ibrahim gusau mai wa'azi na gusau ya fesa ya magani ke alaga wata mala ai tun da kai ne kawo kaza ya an an ka shi naira ta goma sha biyar tun lokacin aka ba shi magani ko da ya taho wani kemil sai ya iske shi naira bakwai sai ya koma ce wallahi ba ni kuɗi na ce alaga wata mai ce alaga haka malama wannan faru almajirai na ba shi haƙuri ya ce labe ya haƙuri ya ba shi kuɗi da ya hawa sayan da. to in kana malami aika wani ya sau ma su waɗanga 'yan duniya da ka gani malamin suka bai da su buge baki ne <laughs> ce kai an rage ma nan ko an haihu sai ka wuce a ta hira rawahu abu dawud wa tirmidhi wal bukari bukari ya rohoto shi fi bada al khalqi wallahu ta'ala a'la wa alam sai babu na gaba babu as-sulh wato yin sulhi qala allah ta'ala was-sulhu khairun yin sulhu shi ya zama alheri ga dukkan matsala a yi sulhu ya yi waɗa ya yi shari'a ya yi zuwa kotu a yi shari'a a yi sulhu ya yi an amur bin aufin almuzanni radiyallahu anhu Annan nabi sallallahu alaihi wasallam almuzanni ya ce ya ruwaito daga annabi as-sulhu jaizun sulhu ya halitta bainal musulmi na tsakanin musulmi sulhu ya halitta tsakanin musulmi illa sulhan harrama halalan sai dai sulhun duk da an kai wanda shi cikin ƙa'idodin sulhun akwai abin da shari'a ta halitta an ka haramta shi to wannan sulhu bai ba au a halla haramun ko kuma sulhun da ya halitta wani abu wanda ga shari'a an haramta yin wannan abin sai ga sulhun an ka ce ya halitta shi to wannan sulhu bai ba wal muslimuna ala shuruɗin kuma musulmi duka suna bisa ga sharuɗansu duk wani sharaɗi da musulmi sun kai sulhu sun kai ittifaki gare in dai bai halatta haram bai haramta halal ba to suna nan ga sharuɗar su yayi shari'a bata hana ba illa sharɗan harama halalan sai dai sharaɗin da ya haramta abinda Allah ya halitta au a halla harama ko sharaɗin da ya halitta abinda Allah ya haramta to wannan sulhu bai yi ba amma in dai babu wannan duk sulhun da musulmi sun kai in dai ba su saba ma Allah gayi ne ba to ya halitta don haka yanzu da eh, da gonarka kai sulo da mai aiki a yi noma ya haka kaka a kasa hudu ya ɗauki kashi guda ka ɗauki uku ya ce ya yadda sulon ku yayi kuma a ce a kace kai kuma kai da kotun mu bai ci kotun mu bai ci don kai ya ɗauki wata dama ya ce ka. in ya ce bai yadda ba kun kai to kai ɗauki rabi ka ɗauki rabi kacce ka yadda ya ce ya yadda musulmuna ala shi dubu musulmi suna nan da su shiga kansu. su yayi rawahu tirmidhi wa abu dawud wal bukhari an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu annahu taqada ibn abi hadrad daina wato ka'ab ya je wajen ibn abi hadrad neman ya biya shi bashi ne da ya kabi ne kana lahu alayhi wanda shi wato ka'ab shi kabin bashin alaihi akan ibn hadaraji amma yayi yi ta bai gane ba ya ga bai da kuɗi sai ya ɓoye to kun san musulmi wannan lokaci duka madina masallaci gudana masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ba lalura ba mai yadda a ce yayi ne bai tai masallacin nan ba in ba masallacin makka ba duk inda kai sallah azhur guda in mutum ya yi sallah a zuwar guda masallaci annabi sai an bashi sai ka yi sallah dubu ta a zuwar ba ka yi lada ta ba su ka bari wannan wuri saboda haka ya hake shi masallaci sai rannan gashi masallaci sai ya kammai ya ce to ga ka sai ka biya ni ba ka daga sai ka biya ni farta ba a to ma sai miliyar su ta ɗaukaka ya ce da ya ce ban ya daba ka daba ba sai ka biya ni rigima dai ta haɗu hatta sami'ahuma rasulullah har manzo Allah ya ji su sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti yana cikin gida ne an surmuke da fada masallaci ne saboda bashi faka raja ilaihi ma sai hito wurin su fa kashafa sijra hujrati sai ya ya bude labulen daki ne kun san daki ne yana da daki Aisha yana da labu yana da labule nan dabara da gidan liman nan kowa take sai ya buɗe sai ya gama su haɗa fanada sai annabi ya kira ya kabu kala labbaika ya rasulullah yace labbaika ya rasulullah kala da amin da nika hada sai yace ka rage abu kaza annabi ya faɗi wani abu yace ka rage mai cikin bashin ka abu kaza rage mai wa ma ila shadari annabi ya ishara zuwa ga rabi rage mai rabi ce kaya he mai rabi ya kawo rabi kala annabi na ce mai haka nan sai ya ce laƙar fa'altu ya rasulallah na yi na rage mai rabi ya rasulallah kala sai annabi ya ce kun faƙaɗi kai ko ibi na hadar radi tashi ka ce ka biya shi kun faƙaɗi tashi ka ce ka biya shi kun ga wannan sulhu kenan to ana yin sulhu ga bashi sai dai kaga wanda ka ba bashi ya ƙibiyanka sai da kun kai sulhu kace ya ba da rabi kaga gobe in ya taho baka bashi don kenan kayan da ya ɗauka sun yi ƙari ne bai iya biyan su amma dai ana yin sulhu ga irin wannan kuma kowanku ya hatara da kuɗin wani kowanku ya hatara da kuɗin wani sahabbai sun ka kama ma saura kaɗan a bugi juna sai da manzo Allah ya ji a hedu kan kuɗi to wa kuka zaton ka rika kuɗi ne ya kyale ka girma da arziki wata rana an yi irin haka nan yana cikin gida wani shi ma ya ba shi bai biya ba sai an kakan mai masallaci don babu wurin zuwa sai masallaci to kamar annabi ya hito sun ci wayan juna sun bugi juna sosai da wanda aka bi bashi da mai bin bashi so mu kuma ce ba mun karanta shi a baya da ku sai shi wanda aka wanda aka bi bashi bayan an raba hada sai ya bi hanya yana birkita ido sai manzo Allah ya hito sai ce ya kalle shi duk huska ta ta jajajir jiyoji ne sun tashi ya ji takaici tun da an ce ya biya bashi sai annabi ya ce ni na san wani abin da ya faɗai abin ga duk da ya kaji yana sauki a hushin nan a ɗaya amma annabi ya san daidai wannan lokaci in ya faɗa mai bai yarda don rabi da talaka ana bi ne bashi ya yi kowa hushi talaka ana bi ne bashi ba ɗaya yake da mai kuɗi wanda ya san mutuncin kuɗi ba shi talaka kullum gani ya kai komi mai kuɗi ya mai walakanci na an kai in dai talaka na da shi da mai kuɗi gane ya kai komi an kai sai ce don yana da kuɗi ne wanda kuɗi shi kawai ba shi da talaka ɗan uwa ne su bugi juna su buki bakin juna mala annabi ya ce na sa abin da ya faɗa yana wuce sai annabi ya faɗa mai bai ya faɗi majalisa ne sai wani mai kokari ya tashi ya ce ya ce manzo Allah ya ce inda ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana huce ya ce ma hukaci nake Allah mahaukaci nake in ce ya auzu billahi sai ya wuce ai bai ce ba to inda annabi na ya ce mai ce ya ce ma annabi halin mahaukaci nake ya kafirta amma da ba annabi ya ce mai ba da shi da aboki ne na ya kai kun yi ɗaya na yi ya ce mahaukaci nake in ce ya auzu billahi mana shaidan na raji malar rabe da talaka a ce arabi da ya bashi kuma yana ganin mai bi ne shi na mai halina ba muna nan da su muna ganin su ba wai yanzu alhaji don ɗai bai da tausayi wai ya ara min dubu kaza wai na ta wani bashi kuma ya ansa <laughs> duba wai ya ji da kai lalura ta sa mai bai da abin yi ya ta inda alhaji alhaji ya ara mai yanzu ya samu ya kawo ma alhaji jina ya kai alhaji ce a ta yi da shi sai alhaji a ansa, shi da ya isa ya ta ɓace alhaji ana ta kai zafi yana wani wala ala zanga ba su da imani to me ka zaga alhaji to in mai kuɗi na talaka in ya zo waje na nema ce kawai ya bashi abin da ya iyawa ya bashi kyauta shi ta taya sai amma duk ya bashi aro da waya su gama laya talaka da mai kuɗi haka nan na aiki shi yasa aka cewa in mutum ya yadda zakka ya ware ba na kusa gare shi ya ba wa'annan da a kusa gare shi don su wayanda a sa gare ka in ka ɗauka ka ba su to abin na ɗan dama-dama ko dai ba su kai ba wani shiri a kai ba tunda kuna ganin annabi tare da su yake na kusa gare na haika ba amma kuna jin qur'ani ya cewa yi abin nan wa minhum man ka fi sadaqati cikin su akwai masu zama ka suna bacin ka su ne maka kazahi da ƙarya game da sadaka don ba a ba su ba amma wa wadu radu idan an ka ba su sai su yadda sai su yi ta yabo wannan lokacin wayan lam ya dau izahum yasadu to annabi kenan shi shi da ka kyautar wanda bai tsoron talauci amma haka nan yake da su shi talaka inda ya zo wajenka in kana da abin bashi ka bashi bari bahi bashi ba shi taimako bare ba shi bashi ba shi taimako Allah ya gafarta mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne da ibada ta da ikhlasi kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم a shawai na ji abin nan ‘yan makaranta ban ji sun ɗauki salatin mai gida ba ko abin nan kun canza ban sani ba kuna so ne ku kai ko kun samu canji to ku yi mai salati sallallahu alaihi wasallam sallallahu မမအလေဝသမသမမအလေသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေဝသမသမမအလေ sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa သမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝသမ္မာသမ္မာနာနေဝ သမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလာလေဝသမ္မာ ဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေဆလဆလလာလေ a a a Sallallahu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 သန္နာလာအလေယောသလံသန္နာလာအလေယောသလံသန္နာလာအလေယောသလံသန္နာလာအလေယောသလံသလလာလေယောသလံသလလာလေယောသလံသလလာလေယောသလံသလလာလေယောသလလာလေယောသလံသလလာလေယောသလံသလလာလေယောသလံ သမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာ

ဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာဆလံဆလလာလာ သမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာသမ္မာသမ္မာနာနာ

sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam သမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာသမ္မာနာနောသမ္မာ လလာလာသလလာလာသလသလလာလာသလသလလာလာသလသာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသလလာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာ သမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာသမ္မာလာလောသမ္မာ Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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

Sallallahu alaihi wa sallam သမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာ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

sama ma mewa sannan sama ma mewa sannan sama ma mewa sannan sama ma sannan sama ma mewa sannan sama ဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒဆန္ဒလာလေယောဆန္ဒသန္နလာလေယောသန္နသန္နလာလေယောသန္နသန္နလာလေယောသန္နသန္နလာလေယော သမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေဩသမ္မာသမ္မာလာလေ သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာ Sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi Allahumma rabbili zambi اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم بلي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي اللهم اغفر لي ربي غفور اللهم غفور ربي اللهم غفور ربي اللهم غفور ربي اللهم غفور ربي اللهم غفور ربي اللهم غفور ربي اللهم غفور ربي alama rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi Allahumma rabbi zambi اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Allahumma rabbil izzati Allahumma rabbil izzati Allahumma rabbil izzati rabbil izzati Allahumma rabbil izzati Allahumma rabbil izzati ba Allahumma ba rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Allahumma rabbi rabbi Orílẹ̀ ìrànlẹ̀ aláwọ̀ orílẹ̀ ìrànlẹ̀ aláwọ̀ orílẹ̀ ìrànlẹ̀ aláwọ̀ orílẹ̀ ìrànlẹ̀ aláwọ̀ orílẹ̀ ìrànlẹ̀ aláwọ̀ orílẹ̀ ìrànlẹ̀ aláwọ̀ orílẹ̀ اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي

اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي Allahumma Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbi Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma rabbana Allahumma Allah ma'a wa'ilu ilu, Allah ma'a wa'ilu ilu, Allah ma'a wa'ilu ilu, Allah ma'a wa'ilu ilu, Allah اللهم إنا نسألك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وخزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك أواهين منيبين رب تقبل توباتنا wasalar sakaimata kolobina wa gasirka wa batina wa tawafana musulmi na wa alaikuna bai salihi e ta sauna billa e sa'anna billa tawakkalna alalla hasantana kullana a jima'i bil hayyar kayyomin lalila mota abada wadda fata an nasu a bil haula wala kuwata illa billahi lalila abin allahumma ya kadima da ihsan يا من إحسانه وفوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجزه شيء ولا يتعاظم وانصرنا على أدائنا وأدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة آمة وعجلة يا حي يا كيو اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب أهزم أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم كيدهم ودمرهم جميعا كما دمرت فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اللهم عليك في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لن تنزل به سلطانا يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أعدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم Allahumma anta adudi wa anta nasiri Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika asulu wa bika ajulu wa bika waqatilu ya hayya kayyo Allahumma la ya'aluna alayna Allahumma la ya'aluna alayna Allahumma la ya'aluna alayna ya ali ya kabir ya hayya kayyo rabbi la takinna ila ahadin رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسكن يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله